alhamdulillah wassalatu ala rasulullah amma ba'ad yan uwa masu girma Allah ta baraka wata ala a cikin alkur'ani mai girma ya yi bayani wurare daban-daban akan zaman lafiya da amintuwa manzanni da yawansu sun yi addu'o'i na a samu wato ainihin aminci da zaman lafiya a inda suke musamman annabi ibrahim alaihi ya yi addu'a a wurare daban-daban masu yawa daga cikin addu'o'insa mafi girma neman amintuwan ƙasar makka a samu aminci a samu zaman lafiya a makka ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan garin ana nufin makka hazal balad da alifin walam yana nufin makka ta zamanto gari amintatta a aminta duk wanda ya shiga ya aminta bayan ya yi wannan addu'a a aya guda suratu ibrahim yake cewa allah ka nisantar da ni da ‘ya'yana daga shirka kar in bauta wa gumaka kar yana su bauta guwa malamai suka ce sanda ya gabatar da neman aminci sa'an nan ya ambaci nisanta daga shirka duk girman shirka wadda Allah ta'ala ba ya yafe wadda ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe masa in da ya mutu yana yi to ya gama dan wuta ne Allah ya raba mu da shirka amma sanda annabi ibrahim alayhi salatu ya gabatar da bukatuwansa na a samu aminci a makka kuma allah ta'ala ya ansa addu'ansa a ali imran allah ta'ala ya ce lalle wannan gida wato Ka'aba gida ne na farko da allah ya sa waje na bauta a ban ƙasa ta ce ta farko domin tarihin Ka'aba yana da yawa tun gabanin annabi ibrahim ta kenan bal ruwan dufana ita ta rusa ta annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail suka saki gina Ka'aba wannan gida mai girma saka ya nemi allah ya amintar da wannan gari allah ta'ala ya ansa mashi ya ce lalle ko ya bashi wannan ya an samu wannan addu'an akwai ayoyi a wajen na wajen tsayawan annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ga wanda suka je makka sun san wannan yanayi da allah ta'ala ya wannan gari kuma ya sa gari ne amintacce domin idan babu aminci ko ibada bai yiwuwa cikin daɗi a cikin ayan sai allah ta'ala ya kawo aikin haji domin idan babu amintan aikin haji ma ba zai yiwu ba kai taron da muka yi masallacin nan a yau a wannan lokaci da yawan mun idan babu aminci ba za a zo ba shi yasa al'amari na a zauna lafiya a ƙasa da a samu wato amintuwa ya zama aikin kowa da kowa amma ya fi yawa akan wanda suka ɗauki amanan tsaro da sojoji da 'yan sanda da na ɓoye da duk wanda suke ɗamara ake biyan su akan tsaro Allah ta'ala zai tambaye su akan abin da aka ba su na dukiya sun ansa ko sun yi ko ba yi ba Allah ta'ala ya bayani a sura cikakka yana bayani akan tsaro tafiyan da sha suke yi na saye da sayarwansu Allah ta'ala ce su bauta ma ubangijin wannan gida kada su hada shi da wani wanda shi ke ciyar da su daga yunwa yake ba su abin da za su ci abin da za su sha sannan shi ke ba su tsaro shi yasa malamai suka ce duk ƙasar da take son tsaro ta fuskanci ibada gadan-gadan duk ƙasar da take zalunci take bin take dan haƙoƙin jama'a da shugabannin da wanda ake shugabanta Allah iya iya jarrabar su da abubuwa da yawa daga cikin rashin tsaro wannan shine sakamakon abin da muke ciki mu a Najeriya zalunci da danniya da murdiya da babbai nuna isansa da ikonsa ko a hanyoyin mu sai kaga wannan wai shi babba kullum ba zai tafi a hankali ba sai ya rikita waje kafin ya wuce saboda shi babba ne wannan zalunci ai babba cewa aka yi kai hilima wa jama'a ba ka zo ka tozarta su ba domin irin wannan barnan shi ke ja Allah ya ɗanɗana mana tun anan in ba haka ba ai an yi zama lafiya a Najeriya da ba za ka taɓa tunanin cewa wai za a kama ɗan adam a ce an rike shi a kawo kuɗi ba mafi muni kuma a ce cikin musulmai a ƙasar musulmai ko masu yin musulmai babu abin da ya ja wannan illa ƙin ibada da zalunci da ake yi shi duk matakai da za a ɗauka na ɗan adam mataki na farko shine kowa ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah ya daina duk abin da ake cewa zalunci to duk da haka a musulunci kowace barna ta zo tana da maganinta kowace matsala ta zo akwai maganinta a cikin alkurani mai girma cikin abin da ya kamace mu domin mu samu tsaro dukkanin fuskanci Allah ta baraka wa ala da bautansa da nisantar dukkan abin da ake cewa zalunci makaranti akwai bukatan gwamnati sake kaso na lissafin yadda take kashe kudinta a shekara a bawa makaranti tsaro a kula da gine-ginenta da irin gano wanda ake yi mata da irin wa'anda ake saka wajen tsaro ko da ba jami'an tsaro ba ne a masu tarbiyya na tsaro duk wa'anda suke kewaye da makaranti ko na kwana ko na kaje ka dawo ko a ƙauye ko a birni musulmai su ɗaukan ma kansu ma gudunmawan ba da tsaro ga wannan makarantar ta yaya duk wani abu da za a gani a yanayi wadda ba a saba ganinsa ba a wannan lokacin a wannan wurin to a gaya hukuma ko a ga wani yana zagaye-zagaye a makaranta yana leƙe-leƙen da akwai tuhuma a ciki to a haɗa shi da hukuma idan dukkaninmu muka zamanto jami'an tsaro musamman ga makarantunmu to za a samu sauki domin waɗannan mutane da suke wannan ɓarnan ba jinnu ba ne ana ganin su na kagara cewa aka sun yi awa biyu kuma sun yi harbi haka kenan dole mutane sun ji makaranta wacce take ta shekara hamsin da biyu tana ba da gudunmawa ɗaruruwan 'yan najeriya sun fita ga wannan makarantar na kagara ga tarihi yanzu ya canza an kwashi mutane ba dalili ana firgita su ana korata su da bindiga yan masu girma wannan lamari babba ne dukkan annabawa sun yi addu'ar neman tsaro annabi yusuf alaihi salatu wasalam lokacin da ya samu daula ya zanto babba ko mai adalci mai tsare dukiyan jama'a kamar ka ce waziri na dukiya na baitul mal abin da ya gaya wa 'yan uwansa 'yan uba wanda suka yi abin da suka yi duka kan a rasa shi kuma aka same shi aka same shi da matsayi ya ce je ka tattaro su gaba ɗaya kawo ka kawo su waje na abin da ya so masu na bishara shine ku shiga misra wannan gari na egypt ku shige ta kuna masu amintuwa da aminci wannan shine albishin na farko da yusuf alaihi salatu wasalam ya ba su saboda kowa yana so ya samu tsaro a waje duk abin da za a baka a waje idan babu tsaro ba za ka je ba idan ana raba miliyoyin kuɗi a inda ka san kashe kaza za a ba za ka je ba saka tsaro babban lamari ne to kuma dole mu kowa ya bada gudunmawa haka nan kuma akan hukuma ta sani duk da ake kamawa da irin wannan barnan a dinga nuna su ga jama'a ana hukunta su hukuncin mai ɓarna a bayyane ba a ɓoye ake hukuncinsa ba ba za ga a najeriya an yi hukuncin wani hamshakin wanda ya irin wannan a bayyana ba a kai shi a ɗaure shi a ke shi kowa yana gani masu wato kawo mutane suna rike su a ba su kuɗi hukuncin su kisa ne a musulunci saboda suna ɓarna a ban ƙasa suna cikin masu yaɗa fasadi a ban ƙasa hasali ma suna kashe mutane din saboda ko a yanke hannayensu a yanke kamahuwansu a tsire su a ɗora su a bindige su kowa ya gani dan uwa masu girma akwai bukata kwarai na yau ta a wannan yanayi da muke ciki yana cikin magunguna na wannan matsala da muka fada yau ta addu'a na Allah ya kare mu Allah ya kare mu. Allah ya tona asirin waɗanda suke wannan barna manyan da suke tare da su a ɓoye Allah ya tona su domin wannan wannan ta'asa ba su kai suke yin sa ba ina ake samun bindigogi idan ka dubi wasu bidiyo kai ka san ba ƙarya ba ne ina ake samun bindigogi na musamman a hannun mutumin ƙauye yana barazana da shi ana ɗaukansa ana nunawa dole akwai waɗansu shaiɗanu. manya masu wayo masu karatu masu wato ainihin matsayi suna cikin taimakawa da lamari Allah ya tona asirinsu Allah ta'ala ya kawo mana sauki Allah baraka wa ta'ala ya tsare mu ya tsare kasar mu mai albarka Najeriya da sauran kasashen musulmi